yin komai da sunan addinin nan sai zafi ka je ka duba ka gani mana ka je ka duba mana kana tsammanin da coci aka je aka ɗebi mutane a coci ranar lahadi kana tsammanin da yanzu duk jaridun ƙasar nan in ka buɗe ba sai an kusan shekara kullum sai ka gani a jarida haka ne ko ba haka ba an dinga magana kenan an dinga rubutu kenan kai duk duniya sai an yi maganan nan cnn sai ta yi maganan nan shugaban america wallahi sai ya yi magana ya ce ana, ana kashe kiristoci amma mufa mun compromising ranmu ya zama shine abin banza abin da duk duniya ba mai wasa da shi sai mahaukaci ba mai wasa da ransa sai mahaukaci duk duniya ba za ka sami mai wasa da ransa ba sai mahaukaci amma mu mun mai da ranmu banza akan ƙuri'ar kujerar da ba ta da wani amfani a wajenmu ka gaya min me amfanin wannan kujerar a wajenmu gaya min abin da ta tsinana mana ana kashe mu kaman kiyashi an mayar da mu bayan bayan baya a duniya mun koma kafin mulkin mallaka lokacin da ake cinikin bayi yanzu haka ake cinikin 'yan arewa a kama ka a bautar da kai a ce wai an sama farashi sai ka biya sannan ka sami 'yanci mun zama bayi a ƙasanmu kuma wai ba wanda zai yi magana wani wai malamin nan a abuja yake faɗan wannan abu to je ƙauye karin fada a abuja sai in je ƙauyen fada ai maganar gaskiya guda ɗaya ce wallahi ni idan za a ɗauki raina a ce wannan abin ya ƙare raina ne farashin a daina sayar da 'yan arewa a daina kashe 'yan arewa wallahi na yadda a ɗauka a zauna lafiya abin ya mana yawa wallahi kuma na sha faɗa wallahi ba zan daina faɗa ba ba wani uzuri da za mu bayar duk mai ba da uzuri a cikinmu munafiki ne ai an yi lokacin da kuke cewa in aka ce allah ya zaɓa mana alheri munafunci ne to yanzu kuma menene matsayar cewa ana kashe mutanen da suka zaɓi gwamnati ba kwa yin magana me matsayar wannan shi kuma menene kun kasa wakiltan allah ku ce allah baya son zubar da jini kun kasa wakiltan constitution ɗin najeriya ku ce constitution ɗin najeriya ya ce aikin gwamnati tsararan bayin allah kun kasa wakiltan talakawan da suka zaɓe ku ku ce a daina kashe su a daina to wa kuke wakilta ne wai aljihunku kawunanku ko kunya ba ji nawa ake ku ne wani daga cikin jibga jibga ƙasar nan ya taɓa faɗa a cikin wani babban taron malamai ya ce wai don allah cikin ku malaman nan akwai mai jirgin sama nashi kuwa an tara manyan malamai ne ba manyan limamai aka ce wai a cikin ku akwai mai jirgin sama nashi kuwa na ce ai ashe sun sani ya ce to wa'anda ba ku ba masu jirgin sama a cikinsu ba za su kirgu ba cikin sauki masu private aircraft nasu a cikin limamin fastoci ba za su kirgu ba to kai malamin musulunci me ka samu a siyasar najeriya hadda ta kai ga za ka zauna ba za ka iya magana a kan ana kashe 'yan uwanka ba me ka samu ma tukun na duniyar me ka samu nawa ka samu a ciki 'yar mota ko ɗan gida ko ku 'yan daloli ko ku babban riga menene ya kai ran 'yan uwanka shi nake tambaya kawai Allah ya sa mu dace